فريسا فكان من القوى حديثك وجاك على سرر سرر مجنوب برر لا تنكر برر تجبا مقدر الجبيل وقبادر مصنع بدر Sadaka, tayyib da ya ki fannin tsoron shi yana ba haɗin zawo sai tafiyar da rayuwa a wurin ƙunga miki la ila ila amma sai wa Allah sun da ta ya da ya duk abubuwan da abin da ke zaki ni ya sayar na a da gajiya har ki ni yan uwa su suna kawai kan su wani da rami kayan mata da na tafiya da zai da masa da yake da zai da baka da ya fara masa da yake kuma rawa na iya شيء متعهد عن أدبه kwana a gidan ba dole ne wannan jaraba har ina in ka Allah look, keep me a break. Karfe uku na dare, har ta kuma safe. Eh? Ki kyale ni dan Allah yana nufo ko mana. Please, dan Allah ne mai ask you, ki? Mm-hmm. Na yi miki Ki kira su ci ko sha? Babu. ba. Da su kuwa a jikin. Okay, then why? ina son zama da kai ko ba ka gane ba ka sallame ni zaman aure ba na yi dan Allah dan annabi duk ne yayin da ban saki ki bari da jiwo su ga da abin da kike so zan please ba za ka dawo ina jiran ka kuma ka zo ka bani takarda na ko da ka sake ni ana da yawa haƙƙi na ya mai ce mutum na rike wa mutum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. وعليكم السلام Aminu? Amaja. Lafiya ne na sassa ne? da zuwa. Lafiya ne? Ba gajiya. In ce dai lafiya ko tun da sassafe. Eh lafiya wasu yan magana. Yana ciki ne? Yana na. To wasu yan abubuwa ne ina sanar da shi. Wasu matsaloli ne suka. Lafiya dai kuke ko? Eh lafiya dai kenan. to bari maka magana da shi gashi na zuwa to aminu in ce mai lafiya kwana ba lafiya ne lafiya matsaloli ne suke faruwa wanda kuma na bai kamata da wani fara da wannan fauziya ne ke faruwa aminu wato samun faruwa amma misalin karfe uku na dare fauziya ta sa na gaba

kuma na tambaye ba wani abu da na yi mata na tambaye ta haka kawai siddar kan ba wani da iya ta tsare ka ta ce ka sake ta eh, to na yi mata dai tambayoyi ni na san gaskiya ba abu da ya ba kuma wani abu da ya faru muna zaune lami lafiya tsakar dare kawai ta tarin da wani rigima ban san me ya faru ba na yi na yi na yi na yi da ita abin da na ga ya fi ƙarfi na wace to gare da zai fara sanar da ku kusan abin da ake ciki haka kawai za ce ka bata takarda to abin da nake so da kai hakuri da kai da aka yi ta cece ce aka yi ta rigima tun karfe uku har safiya da ka yi hakuri Allah shi maka albarka da wannan hakuri da kai kuma abin da nake so yanzu ka yi hakuri ka koma gida za a bincika musamman mu za mu bincika mu ji abin da ya faru tunda ne na ka kuma wannan hakuri da kai ka yi gari da mahaifinka a wannan gari na ba mu taɓa jin abokin faɗansa ba ba mu taɓa jin wanda aka ce sun raba rana da mahaifinka ba saboda haka ka yi gado ne kuma ka yi hakuri. ita da mafi yarinyar da aka wayi gari ta ce min mijinta ba ni takarda a rubuta takarda a sake ta wallahi mala'iku rahama su yi ne wata suke in ce dai baka riga ka bata takardar ba kun bar ba ta ne na bin nan to wayo na ne mata na fito na zo dan shi na duka da ku sai Allah to ka yabo ko ofis na wallahi ban shirya na fita ba na gadi bi kamata ta ba tare da na zo na sanar har wannan matsala ya tsaya maka a zuciya to ka yi shi ya waye tafi ofis abinka ka je ka shirya ka je ka aikin ka kuma wannan abu kar ya dame ka kar ka bar shi a zuciyanka kuma mu insha Allah kana tasowa daga wajen aiki in Allah ya da aminu ga mun zuwa gida ko me ke nan ma da abin da ke gudana Allah ya kyauta ka yi hakuri ka ji Allah shi maka albarka ko kai alhaji kan ya tsani da Allah akwai da to ke ina so miki tambaya kowane lokaci ku kukan haddasa fitina a cikin gida irin ɗan tsofaffin nan masu gaza gani ba su fara zuwa gidan wajen ba Allah Allah Allah yanzu ya fara da irin wannan al'amari Ba ni ba tsammani ba sannan ke kai an ce ba ki rabo da gida ba ki kai wa'an yan maganganu wani abu ni da gona da gidansa tallanan da da kishiyar uwarshi ta haihu so dama ina so in gaya maka na san har yanzu ba ina nan akan bakana don ba na abu kai baka nuna ba zai taɓa kwanciya ba ke wace irin mutunci wai ke ba ka ji magana ne so ne zan gaya miki kin san daga kai da ke tsakanina da mijinki kuma kin san daga kai da ke ki da matata ta kuma take nan da wannan magana ta su ki da mu da wannan magana ka san me yake faruwa ka san halin da muke ciki kuwa sai ka min bayani fauziya haka kawai tun jiya tun karfe uku da dare fauziya ta sa na a gaba muka dinga tafkar gina da ita har karfe takwas na safe ya kan wato ni wallahi abin mamaki ke bayan nasu ka san me wai sai na sake ta saki <laughs> kai da fauziya Allah ba yawa sani ina jin dai mai yiwuwa cikin irin hali na ajizanci na dan adam ka yi mata wani abu da ya dan bata mata rai amma da ta saki ai ta so tsakanin ka da ita ka san wani abu na nasiru wato ba zan iya ma ku irin wahalar da na sha jiya da daddare ba na aiwa wish kana nan ka ga bala'in da muka yi da ita kuwa bacci ba wallahi bacci na kowa ba tun karfe uku na dare wallahi har takwas na safe yare na ta tsaya kai na samun ta hana na tashi fito a ofis ta rike ni don isa wani sai na sake ta na rasa menene yake faruwa amma wani abu da ɗaure kai yake shawara ne zan baka ita ce ka je ka same ta ka lallame ta ka lallashe ta ka san kullum tunanin mace ba ɗaya ke da namiji ba in allah ya da sai ka ka shawo kanka wato ka saura ne yarinya mutum ina daukan abin nan kamar mafarki har abin da na zo na gado ba mafarki nake ba na zo na ɗau abin wasa na zo na gaba wasa da gaske ta sa na gaba sai na sake ta wani ina na ga ta lallami a nan gudun nasu amma abin ya ɗaure ne kai wanda shawarar ne da gaba ta ce bari a yi kai ka kaja ya kudari ka tara wani misali da kuma ka kuda muka same ta ka same ta kawai kuma yanzu magana amma ya haka ai bai kamata ba shi ke kuma ba ka iya yi kuma mace da a kan lashe ta kai ɗan kwata mata hankali shi ke nan mutu da wani abin da zai ba ko yanta zan ji wallahi ba shi zan yi zan koma gida sai da abin da za ce shi ne mutu da zai koma gidan je duk wanda yake cikin ci amma ka bai cikin da kai shi ne shi ke nan zan ji wani yau da ya yi é.

hanyar kace da tafi gida eh ta kasa hakura ne ta takura tana son tafiya ne kuma nace ta je abin da yake faruwa ne tsakanin kai da afuziya abin da yake faruwa na daga na ji muku bayani yanzu idan kun je gida sai ku tambaye ta ita kuma sai ta muku na ta bayani to yanzu aminu ba za ka iya faɗa mana abin da ke faruwa ba dole sai mun je gida mun tambayi fauziya ita za ta gaya mana ya yi saboda na riga na yi bayani na tukunna kafin wannan bai faru na riga na je na yi muku bayani yanzu kuma sai ku ji daga bakin ta to a shi kenan zan koma ciki to bari mu je gidan mu gani in can ta nufa ko ka ga abin da an sai mu tashi mu isa gidan magani in can ta je ko tashi mu je tashi mu je alhaji mutum ta haifi ɗa bukan ta shi ba. ya za a yi? Ai za a maka in ka haifi halin mutum in ka haifi mutum kai baka haifi halinsa ba. Albasa ce ba kai halin ruwa ba ya za a yi sai dai haƙuri mu dai je gidan mu gani. Mene ne haɗa ku da mijinki Aminu? Saki na yi. Saki? Lahi wa ina idan ka tashi. Me kika mata? Ba na haƙi na na aure. Da zai baki haƙin naki na aure shi ki mace magana? Kin gaya mashi cewa da hanyar bukan da yake maki? Eh. Mu da muke iyayenki kin zo kin gaya mana? Ai kwanan nan na fara ne. da ya fara ɗin kwanan nan kin gaya mana ko shi kin gaya mishi wato ke kin yi tunanin kawai ki yanke ba kanki hukunci ko saboda ki zubar mana da mutunci a garin nan ki zubar mana da mutunci ki zo da mahaifiyarki da mutunci abin da kike so kenan ki kin kyauta formula, I mentioned wallahi ƙarya ne duk wanda ya ce ba ma da wallahi ya ce ba Allah domin na wasa ne da mun ta haɗa kan da wani lafiya ko ya mun nake mata ba da kan ta ba da tana wuya da da ya ba ya ba ta ba ne ne dama ya fi dacewa da ke kin ci dalili a kan ruwa kawai wallahi ba ki taba yaji ba ba ki taba wani abu ki zo gida ki ce wani abu ba a ba ka sake ki abin da abin mamaki wani bai san me ya mafi ba kuma ya ba ta ya daure min kai abin da mamaki 이탈리아 그러니까 아들처럼 정말 그 후원은 대만 만나 Terima kasih. eh duk ya kokarin da zaki sa masa idan kika wannan wurin Allah ta'ala za yi Thank you. akwai ya bani ya ce mini lalle kuma abinci ya kuma yanzu ina da abincin a a kai da sauran a kai amma

soyayyen da kike da namiji in mace ta mai da namiji uba tsohon ta maramiya wallah wallah tun da muke da nasir ba abin da ya da alamu da shi amma wai da kawo abin da ya da da da ba da ya ban ce ba su da ba za a yi lokacin gaskiya mukan yaushe ya suke haka ne ni ba shi ma ko haɗa baki suka gaskiya rannan ina son da cikin gari sai na ra'an nini shi mijin fauziya sai ce yanzu ya rage mu hanya sai na hango ita ma fauziya ina ce mata da suke sai muka ganta irin tana a can bayan gari ba tana tona rami tana so ta danna wani abu ban san ko me ba sai abin ya daure mana kai hannu da shi

unguwa ainihin ke kwanne ta da ne na ma lafiya la na lafiya sun da Allah sai ku ji cikin yayin ki na sir abinci wannan da kuma wannan na ta yi da zuwa dole ta yi ta sa ka shi ba alheri ko a mu shi a mu ta da Allah ko a mu ta sa shi ba da ba da da da da da da da da da

你真的？哪里？ hannun akwai dan matsala ba wannan akwai matsala wanta da a nan Allah kuma na kusan tashi abin da daga wala wata matsala muka samu a wajen nan da wani mai ko da wallahi muna sauri dan shashin cika da ni na sa hannu da sa hannu ba wannan matsala ne an da tashi balle ya ce ka soyi ka je ya yi karawo da Allah ya ku ku taimaka da Allah ku wani minti ashirin zan koma jin da Allah sai na eh, sorry da Allah zan je samu hannun ko da Allah kada ya kawo 对对对 ಕೇಳಿ ಮಸೋ aina gani na so ne kai na da kyau kiɗan gane aina san duk da wasa ne ashe kan kai ne duk kike kullum muna munafici da kai da matata ni hmm? ana sanin ji komai now get out of this house ko ana ira wallahi bana san daga ka ni i mean yes you now get out fita daga gidana get out zan ba okay はラジオ ና